A wani jirgi mai saukar angulu na rundunar sojojin Nijar ne Janar Abdurrahman Chani ya isa yankin da ke gabda iyakar ƙasar da Burkina Faso. Shugaban gwamnatin mulkin sojan ya fara da sauka a kamfanin haƙowa da tace zinare, Societe de Mindi Liptako SML a takaice da ke ƙauyen Samira mai tazarar kilomita 140 a kudu maso yammacin birnin Yamai. Mazaunin kamfanin mallakar gwamnatin Nijar da haɗin gwiwar masu hannun jarin ƙetare na daga cikin wuraren da ke fama da matsalolin tsaro a jihar Tilaberi. A cewar mai sharhi kan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasim ziyarar abu ne da ka iya karfafa gwiwa ga ma'aikatan kamfanin da ma al'ummar ƙauyen Samira. Kusan kullum kowane shekaru mutane za ka ji suna magana ana cewa ziyarar nan da ake ɗiba ina take shiga me ake da kuɗin to watakila wani abu ne da ke nuna alamar cewa eh, za su sa ido kwarai kuma su tabbatar da nan gaba abubuwan da ya shahi ma'adinan ƙasar za a tabbatar da an yi doshiya wani mutanen ƙasar musamman abin da ya shahi ɓangaren zinariya. Ƙauyen Libiri da ke kusa da ƙauyen na Samira ya fuskanci wani ƙazamin harin ta'addanci a ranar 11 ga watan Disamban 2024 inda maharan suka hallaka farar hula 20 sannan suka cinna wa garin wuta lamarin da ya sa jama'a arcewa to amma watanni uku da faruwar wannan aika-aika mutane sun fara komawa gida mafari kenan janar cani ya yi amfani da wannan dama domin jajanta musu tare da ba su tallafin cimaka sannan ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta karfafa matakan tsaro mutane za su so su ga irin wannan ziyarce-ziyarcen sun ci gaba da gudana hamma cikin sauran wasu manyan jihohi ya kuma karkare ran rangadinsa da sansanin soja mai lamba 313 mai ayyukan tsaro a wannan shiya yana mai nuna gamsuwa da yadda aiki ke gudana tare da basu albishirin karfafa matakan da a su za a girke wata bataliyar musamman. Nous sommes venus donc pour constater les conditions dans lesquelles vous assurez cette mission. A ra'ayin ƙwararre kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni ziyarar abu ne da ka iya tasiri a wajen askarawan ƙasa da ma al'ummomin da ke fama da matsalolin tsaro baki ɗaya. Yankin can inda shi General Tani ya kai ziyara wuri ne da bai nisa da inda ake eh, tsammanin akwai sojan France can Panjari Benin da su sojan Benin da kuma 'yan ta'adda da ke barazana cikin wannan yankin kenan ana cewa ndp ne ya aika masu waɗannan 'yan ta'addan da kuma waɗanda ke bayansu wannan rangadi ko baya ga kasancewarsa na farko da janar cani ke kaiwa a yankunan da al'umma ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda wasu na ganin abin a matsayin wata amsa ga masu yi masa faɗe game da rashin zuwansa yankunan karkara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger